al'amari zai faru wani al'amari ya faru wani al'amari a ikon rabani ya faru san zuciya ba san zuciya ba zuciya al'amari ya faru mai lafiya da musaki halin ikon rabu ne yawa kike amma ta adan gari yawa ya yanzu muka gama waya da maryam ta ce min tana hanya So na ɗauka ma tare kuke a'a wallahi ba tare muke ba Allah zan ma shiga ciki yanzu idan ta zarkice mata ba na kamar yaya maryam ɗin kuma kake gudu yau ai umma abin da Maryam din nan take min ba na jin daɗi ne wallahi. Ya za a ai sai haƙuri. Ai inda aka ce an haɗa harka da mata sai an yi haƙuri dole. <laughs> Yayi kenan. Ta yi haƙuri ita kanta Maryam ɗin idan ta zo zan yi mata magana. San masu sunan ne su haka suke. Inda zan shiga.

kamar dai kullum sunana Nabila M Sambu kada ku gaji da ni a kullum dai za ku ji ne ina muku jawabi akan iyaye Hakika iyaye suna da matukar muhimmanci duk wanda ya rasa iyaye to fa dole ya samu tangarda a cikin lamuransa domin ko iya addu'arsu a gun 'ya'yansu matakin nasara ne a rayuwa yardar Allah ma tana tare da yardar iyaye duk wanda iyayensa suka yarda da shi to ana sa masa rai yana tare da Allah Eh, uh, sorry my guys, antina tana kirana. kada ku gaji da ni za mu ƙara haɗuwa da ku bye Hudu! Hudu! Hudu! Allah ya shiga ni. Kai, hudu. An ya ɗauke maka hankali haka? Me kake kallo? Wallahi ranka shi daɗi wata yarinya ce nake kalla a Instagram. Ta yi postin shi ne nake. To wannan yarinyar me take da har za ta ɗauki hankalinka haka? Wallahi kullum idan ta tashi tana magana ne akan mahimmancin iyaye. A su a kyautata musu. Haka ne, idan ba za ka damu ba, zan so ka gaya min menene handle ɗinta. sunanta Nabila M Sambo Nabila M Sambo kuma Allah sarki Allah ya mata albarka um, dama akwai saƙon da za a kawo min ne shine ce bari na sanar da kai idan ya ƙara su da Allah ka bar shi shigo ciki to ba matsala a ina nan ai yarinyar nan tana da tarbiya sosai sosai tun ɗazi ke ta za ki zo ba ki zo ba to mumi na nan ɗaki tana jiran ki Allah da gaske mumi tana jira na to Allah ya fito da ita yanzu nan ma za ki ganta ke ma dai kin san ba zan miki ƙarya ba yanzu nan za ki iya ganin ta assalamu alaikum wa alaikum assalam hmm. a'a yan kenan ai ku kin kyauta kin ga kwana biyu ban zo ba ban zo zance ba shine kika biyo ni ai na kasa hakuri ne shi yasa na ce gwanda in zo in ganka ido na idonka a cikin kyauta kin hutar da ni shi yasa nake son ki eh lalle na ji daɗi haka sosai kin kyauta bari na shiga ciki na fito to shi kenan na gode ba ki kira mun momon ba yanzu ah, Maryam ta zo? Kin ganta. ta ganni kamar yaya ca ne miki zan zo wurinta ko kuma ca ne ki tura ta ina neman ta me ki hakuri mantawa ne sannu yawa sannu murya hmm. ya gidan kuna nan kalau na lafiya kalau mu ina maman na kana nan lafiya duk suna lafiya lau mu to madalla ta ga miki ina neman ki ko eh ta faɗa min mu kina nema na to abin da yasa na ce ina son ganin ki Maryam ba wani abba ne ba na so a ce ana samun matsala tsakaninki da Kamal kin ji ko To mami insha Allah. Allah a kiyaye. To mami na gode. Yawwa. Kina nan ta zo ta tsare ki da zance ba ta wanki ma kin shiga da zance ina son garin naki ba. To kin da ko? In za ki kiyaye ki kiyaye. To na gode. Ni zan tafi. Ni kuma matsala ta da ke kenan. Daga zuwa sai kice za ki tafi? Ni tafiya zan. Ba zan tafi sai an ji ba. Ba ba. Kin tafi? Eh amma da Allah idan ya fito kake ce mai nazo ki Allah ki faɗa mu. oh to shi kenan ba zan gaya mata ba to ki gaida in gidan bye bye ka san duk harka da ta shafi jama'a wallahi dole sai an yi a senior man ya ke ciki ya garin ai yanzu nake tambayar mutumin da ke cewa ina ka shiga ne a haba to ok dama yau ne ake wasan wolverhampton din ai premier karshe ne ban taba sanin premier karshe ne ba sai da aka kace kace da guardiola da ba wasan premier league ai wasa ne kare jini biri jini wasa ne daga babba sai babba kawai duk kowa tashi tafishe shi ne kai ai hankali na bai tashi ba wallahi sai da Aston Villa suka kama Liverpool suka yi masa kata-kata Allah bakwai suka ci su a nan kaina ya buga wow kin ga mutumin nan naki can wanne daga ciki kamar Ahmed Saraki wallahi shi ne dan Allah an take je ki magana ya zo zuwa to shikenan kake damu ina zuwa ikon rabu ne Assalamu alaikum. San shi wallahi. alaikum. Amma alaikum salam. Sani. Da Allah in ba damuwa ina dan son in magana da kai. Ha ah, bismillah bismillah. Ina zuwa. Okay jarum. Mutanen ne. Ka san jarumi akwai fans. Ya ne? Lafiya Ya kike? Eh. yayi komai ni fan sun ka ce ina so kuma mu dauki Allah sarki ba komai bismillah ga ta dokan mu mm. Mm, nan zaki da kin san ranar tafi kallon mu dan ta yi salbi to ba da ba na gode sosai jarin jarin ka oh ai kai dai abu sai dai mu gode Allah oh kamar ne peace na barar ka dauka da da butu da za ta gani ba karamin bala'i za a yi ba ya za a idan Allah ki karbo min number sa kin san ina kaunar sa dai kar ki damu ina zuwa Wa alaikum salam. Allah da ma kawata ta tafi sanan gobe. ba matsala ga shi inda ya lamba ne da mutum ne ta ga wannan hoton da ka ɗauka ba karamin bala'i za ta yi ba wai dama yanzu ba ta daina irin wannan abin ba to in ba ta daina ba ne ina na. ai ni maso maso yana sun suke gaba da komai a rayuwa ta saboda ni duk mai kauna ta ba abin wulakanta ba ne ba ta je can ta je can ta yi to a ta haƙuri shi ne abin yi amin amin eh? kamar kamal ko facebook To, mun shiga Instagram. A'a, kamar ni da da wata gurguwa kuma a Instagram? A'a, lallai ne. Kai kamar bai zai da wata gurguwa. Hotunan sai shi yawo suke a social media, Facebook, Instagram. Kai, bari in kira Humaira. Yawwa ya shiga. Hello Humaira, ki san me yake faruwa kuwa? Ki je social media ki gani, kamar ne da hotunan wata 'yar iskar yarinya ke ta rounding a Instagram. Eh mana, ki shiga ki duba ki gani. To shi kenan Humaira. To, lallai kamar. wallahi sai na kunno masa wutar da bai isa ya fitar da kansa ba a gurin hajiya Hudu, shi haka, Hello, my sweetheart ya jin daɗi. Ok, amma dai lafiya lagu, don na ji muryar ba kamar yadda na saba jin ta ba. Shikenan ta babu damuwa, zan zo gobe da kai insha Allah. Ok. ki To zan bar ki a nan ne ko kuma a'a zan dawo in ɗauke ki ne idan kin gama bikin. Kamar wannan wace 'yar iska ce. Maryam kenan. 'Yan iska ne za ki ce bayan iska ba. iska za ki ci tunda ai ba ita kaɗai kika gani a cikin hoton ba. Yanzu kamar saboda yarinya ta sa hotonka da nata a Instagram shine za ka yi min magana ina ma zan ga wannan yarinyar wallahi da sai ne mata dukan siyasa sannan kuma in ga yadda za ka yi cin da Allah Maryam ba fana na san irin wayannan abubuwan da kike mu dan me yasa za ki ga abu kawai ki fara zagin yarinya wannan wani irin abu ne haka na fa gaji da irin wannan ɗabi'un naki ba na so haba dan Allah kamar yanzu dan na nuna kishi na akan ka wani abu ne haba dan Allah kai ma fa ka san ina son ka don kawai na nuna kishi a kanka shine za ka dinga ce mun baka son irin wannan abu. To ai ke ce yanayin da kike abubuwan ne ba na jin daɗi. kenan yanzu dai baki bani amsa ta ba. Zan bar ki ne za ki dawo da kanki ko kuma zan je in dawo ne na ɗauke ki. A kai ne za ka dawo ka ɗauke ni. Ba matsala to. A ni gaskiya sai ka raka ni. Kai shi kenan. Na ga kamar turaki. <laughs> Sannunku, sannunku. Yawa za mu yi hoto? Ba matsala, bismillah. A'a, excuse Allah dakata. Ya isa, ba maganar hoto. Ke malama ba da kifa muke ba. Tsaya da Allah ya isa haka, tsaya a tsaya, tsaya a nan. Ba na son Maryam me haka? Kamal, mu je. yau da asuba jirgin ya sauka shi na ce bari in zo nan in kira ki mu dan huta na kwana biyu kafin shiga ta yawwa yar gari a shekin gari yi Ni Mufida, na shiga uku. Menene gaskiyan al'amari game da raɗe-raɗin da ake cewa kashe Alhaji Bukar Saraki a kai? Wannan gaskiya ne, ciki ya tabbatar mana da kashe shi. a Kun ga gidan nan? Gisa sun ba ne. Mu bi kaɗai muka san da shi, daga nesa shi. Babu kowa a ciki sai yan aiki guda biyu. Za ki zauna a nan saboda matsalar da ke ciki. Ke? Ko biki gana dawo bane wai? Na gani san da zuwa. Na ce ki kawo min ruwa mai sanyi in sha. Me da kawo mishi ruwa ya sha? O yanzu ni ban isa in sa ki kawo min ruwa ba kenan hira ki sa mai aiki ko? To bari ki cin ga miki. Ku irin wa'annan matan in dai ba za ku rika bin umarnin mazajen ku ba to wallahi wuta ku da mata. Wannan kamar motar Samir. Ya ce min ya je gurin aiki amma ya zo na? To Allah ya tona asirinka. Ashe da mun rashin kwanan gidan da kake yi zuwa gurin wannan bakar dagar kake yi? Zuciyata ta daɗe tana raya mun haka amma ban taɓa yadda ba sai yau. Na manta a shekai ɗan adam ne za ka iya canjawa a kowane lokaci. Wallahi baka isa ba, babu inda za ku je tare da ita sai dai ta hau mashin ta yi tafiyarta. wai me haka ne me haka ne ki wuce ki bar nan gurin na ga miki sai ka nuna a duniya ka fi son karuwa da ka yanzu saboda Allah kin san yaran da za su tafi makaranta kawai kin zo kin gwada kina ta bacci kuma kin san wannan yarin mai aikin nan ba ta zo ba me yasa kai ka cika mita ka cika koren kai hakuri ka san idan na bacci ba ba na son a dinga tashi na Wai Samir daga ina kake? Na ɗau ta na kira ka, ka kashe min waya. Ina ka je ka kwana ma tukunna? To da ke ni, tunda ke kika biyan ai sai ki da ke ni sai in ga miki inda nake kwana. Ko? Kin ga, ni ba wannan hakan naki ba na fara gajiya da shi ba. Ki ringa ratse min fa. Wallahi duk ran da kika cika min ido, duk ran da kika cika min zuciya a gidan nan, na rantsi da girman Allah zaki ji babu dadi. Na ga miki. Ai ka je ta ga miki kitsa maka zuciya. Wace ta kita min zuciya? Na sha gaya miki. duk abin da muke yi ni da ke muke ki daina su koma mahaifiyata a ciki ni da na jaji boki na kawo ki cikin rayuwata ki mu amma ki saka mahaifiyata bari ki jin gaya miki jidda duk abin da yake faruwa a cikin gidanki yana nan a cikin kunni na ba abin da ban sani ba shiru ne na kyale ki kuma dama na san irin wannan ranar sai ta zo ta Alhamdulillah sun gano inda nake ne. Akan me zaki daki abun manta shirme ki daki abun ki dora a social media. Ba ki san cewa za a yi bindiki a gano inda yake ba. Kai hakuri wallahi ban sani ba. Talla ki rufe mutane baki aikin banza aiki gobe. Kin ji ko? Kin ji ko? Sannan dan Allah ka ka bar su zo su kama ni. Talla malama wuce ki ciki ana magana kina wannan magana. Wuce! Yarinyar ta kawo gidan nan ka boye. Ni ba wata yarinya da na kawo nan. Ki kadai na yi. Kai, ka kare na mana hankali ba.